الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin saduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi domin ci gaba da karatunmu Na عمدة na almuharrar في الحديث والنفر محمد بن عبد الهادي المقدسي Allah ya yi rahama a gare shi yau 27 ga watan shawwal shekara 1443 bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam. wanda ya dace da 28 ga watan biyar na shekara ta 2000 da 22 miladiya wannan shine darasi na 18 za mu tashi daga hadisi na 62 da biyu da yardar Allah Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi na'am Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in وبعد فيقول المصنف رحمه wa وعن بقية عن بحير bni سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة قال الأسرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد قال نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساع إلى خمسة أمداد متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء الله يا البركة بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يشي عن بكية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم an yu'ida alwudu a sala shi ne ko? rawahu ahmad wa abu dawud walaisa inda ahmad zikiru sala qala al-akram qultu li ahmad hada isnadun jayyid qala na'am baqiya ibn al-walid al-kula'i shi ya daga buhair ibn sa'ad as-sahuli shi kuma daga sa'ad shi kuma daga Khalid ibn Ma'dan al kulai an ba bi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba a ambaci sunansa ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan cewa annabi mai salati da salama ta Allah su tabbata gare shi ya ga wani mutum yusalli mutumin yana sallah wa fi zahri qadamihi lum'a amma a bayan kafarsa akwai wato wani dan wuri qaddirar dirham wanda gwargwadon girman dirhami lam yusib halma wanda ruwa bai samu wurin ba fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya umarce shi an wudu wudu a wassala ya ce da shi ya je ya sake alola bayan yayi ta kuma ya sake sallah rawahu Ahmad wa Abu Dawud wani hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad Abu Dawud a cikin Sunan walaita inda Ahmad zikru sala amma a wurin Imam Ahmad ya umarce shi ne ya sake kyautata aloran amma bai ce masa ya sake sallah ba qala al-Akram sai daga cikin almajiran imamu ahmad ya ce da shi haza isnadun jayyid wannan isnadi na bakiyya shin isnadi ne mai kyau kala na'am ya ce eh mai kyau ne wannan hadisi kamar yadda kuka ji shi imamu ahmad da abu dawud da sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum yana sallah wannan mutum kuma ya bar lum'a ai kowa ya san lum'a lum'a ita ce haske shine asalin ma'anarsa ko kyalle kamar ka wanke wani wuri kaɗan bar wani ai kowa zai gane ɗan wannan wurin shi ake ce lum'a to duk inda ruwa bai taba ba bayan an jika shi ake ce lum'a to wannan ɗan gurbin sai annabi ya gane cewa nan wurin fa da ya zo wankewa ruwa bai samu ruwa bai taba wurin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya je sake alolarsa kuma idan ya dawo ya sake sallar shi wani hadisi akwai magana a kansa shi ya yasa kaga kamar yadda kuka gane al'adar Muhammad ibn Abdulhadi in kaga ya ɗauko isnadi daga kan rawuyan hadisin bai fara daga kan sahabi ba to akwai ta matsala ne ko koyayya illa kenan ko kuma bayananniya, to idan illar ta zama wato wanda zai iya bayaninta ne sai ya faɗa in kuma wanda zai yi shiru sai ya barka kai kalalubo mai illar an fahimta to akwai illa ne a ciki da kaji an ce an batiya sai muka ce an buhair duk nuskar da ta ce wurin wanda za ga an batiya kuma ce haddasa na buhair wannan kuskure ne ba haddasa na ba ne an ne wannan ma shi ne matsalar saboda wannan riwayoyin da suka zo dukkansu ya ka samu shi bakiya an gane ko a cikin riwayar da take gabanmu a yanzu wanda malam ya kawo ta riwaya ce ta ana-ana din to shi yasa malam din ya kawo ta domin akwai matsala amma akwai riwayar da ya kawo ta wanda ya haddasa haddasana to amma wannan da take nan da malam ya kawo mai an'anan ce ina fata an fahimta shi sama mamala ya kawo ta ya ɗauko daga nan riwayar da take da haddasana, ita take ƙarfafa riwaya mai an'ana rigimar ita ce idan shi bakiya shi a matsayinsa fika ne amma idan ya yi dilisi to ba a karɓar hadisinsa an fahimta to shi kuma in aka ce an bakiya kuma ya sake an ana ya ce daga ne. kuma ba a samu inda ya ce haddasana ba domin ka ce haddasana ka ji ne kai da kanka ya baka labari ko akbarana an fahimta ko sami'it wannan kai ka ji amma idan ka ce an daga wane to ta yiwu ko wani a tsakiya kai ne kake ka faɗi wancan to wannan illar da ka ce an kuma ba a san yaya halin ka yake ba ta yiwu ka iya koyewa kuma a wani a tsakiya da baka so a faɗa don in ka faɗi wancan za a ki karɓan hadisin to idan mutum yana haka sai a ce mudallis ne sai a ki karɓan riwayarsa to bakiya din inda ba don akwai ta riwaya da take da haddasa ba da wannan za ta zama ba za a karɓe ta ba an fahimta to wannan dalilin shi sa malam ya kawo ina fata an fahimta amma sai ya ce kuma ƙarshe daga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba matsala su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da baka faɗi waye ba duk wanda ka ruwaito daga gare shi in ba sahabi bane sai ka faɗi waye a ji shi saboda a yi bincike ya kai a karɓa ko bai kai ba amma sahabi sunan sahabin kadai ya gama daga shi da matsayin duk abin da ya faɗa a karɓa ba sai an ji sunansa ba saboda su gaba ɗayansu Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu dukkan su Allah ya yarda da su don haka kulluhum sikatun dubba dukkan su gaba ɗayansu wato tabbatattu ne da za a iya karɓar hujjar su masu gaskiya ne kuma dukkan su masu hadda ne an fahimta amma in ka faɗi wani baka faɗi kace wani malami ya ce to mu mu san malamin ba sai an bincike shi binciken da ke iya sa a karɓi hadisin mutum ta fuskar gaskiyarsa ta fuskar ƙarfin haddarsa da kuma nagartarsa an fahimta to amma gaskiyar zance shine hadisin za a yi aiki da shi kamar da imamu shaukani yake faɗa cikin nailul autar alhadithu a allahul munziri ببقية بن الوليد وقد قال عن بحير yace shi baqiya a cikin riwayar ta da yace an din nan ita ta jawo matsala wa huwa da'ifun ana shi idan yace an wani da yace haddathana ba to wannan ana daukan hadisin sa akan bai inganta ba wa fil mustadrak tasrihu baqiyata bit tahdith amma a cikin al mustadrak ala sahihain shi wato ya kawo shi da haddathana shi yasa wannan nuskar da take wurin ku in ka ga haddasana ka gyara an ne saboda ba riwayar da take cikin wato ba wanda take cikin al-mustadrak bane ina fata an gane riwayar da muka gani ta cikin Abu Dawud ne da kuma ta cikin Muslim na Imam Ahmad dukan su kuma an ana ne an gane wannan haka malam Albani ma ya faɗa a cikin Irwaul Galil fi takriri hadisi manadi sabil yake cewa wannan hadisi da ya zo daga baqiya ta hanyar buhayir ta hanyar sa'ad an khalid an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ce wa hada isnadun rijaluhu thiqat duk waɗanda suke cikin wannan da kaji an faɗa dukkan su tabbatattu ne za a karɓi hadisin su ghaira anna baqiyata mudalli amma shi baqiya yana tadlisi wa qad an'anahu kuma anan an ji an an'ana lakin qad sarraha bit tahdith fil musnad wal mustadrak amma a cikin al musnad da kuma al mustadrak ya zo da haddasana kama kala al da fi talqis da sauransu don haka sai shi din yace qultu wa bidhalika zalat subhatu shubhatu tadlis wa thabata al-hadith haka hadisin ya tabbata an gani haka abinda wani hadisi ke gaya mana tunda mun ji maganar ingancinsa ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mutum yana da lum'a to abinda kuka sani a kan lum'a wanda kuka karanta a cikin ahalari shine duk wanda ya ga lum'a sai ya yi sai ya yanke wurin kawai an gane ko idan ya zama daga cikin gaɓoɓin farilla ne sai ya sake sallah idan ko ba daga cikin gaɓoɓin farilla ba ne shi to amma shin wannan zance ya yake nan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma anan ya ce mutumin ya je ya sake alolar sannan na biyu shine mai alari cewa idan mutum ya ballum a ya wanke iya wurin kawai yanzu mutum ne ya yi alola da ya zo daga baya sai aka gaya masa cewa ga wani wurin nan bai samu ruwa ba to yanzu idan ya zo sai ya sake alolar tun daga farko ko inda bai samu ruwan ba ne kawai zai wanke ina fata an fahimta to shi da waɗansu malamai suka ce zai wanke iya wurin ne kaɗai waɗansu kuma suka ce zai sake alolan ne amma za mu ji tafsirin wannan in mu zo bayanin fiƙihu wannan duk ba mu zo kan bayanin fiƙihu ba ina magana ne mujmal akan abin da hadisin yake ɗauke da shi to ga kaɗan daga cikin fiƙihun wannan hadisin da farko wani hadisi yana nuna mana cin idan kana alola ka riƙa kulawa ka wanke ko ina kuma ka tabbatar ruwa ya isa ko ina sannan kuma wannan ya nuna cewa idan mutum ya bar wani wuri na alola da inda bai samu ruwa ba ana iya ganewa ko da wurin ya bushe inda duk ruwa ya taba za a ga wannan wurin shi kuma ruwa bai je ba to da haka ne ake gane lum'a na fata an fahimta kuma asalin luma da ake magana ma anan shine bayan wurin ya bushe domin idan wurin bai bushe ba to bai riga zama luma ba saboda a fili ake ganewa domin luma ita ce kaga ko ina ake wai nan kuma ya dan yi shati irin wannan kuma yawanci ba a ganewa sai in ya bushe idan bai bushe ba a jike yake dama ba saɓanin malamai iya wurin kawai zaka wanke inda rigimar take shine idan wurin har ya riga ya bushe ina fata an fahimta idan kai alola sai a ka har ka tashi za ka tafi sai wani ya ce maka ga dan wani wuri bai samu ruwa ba a fuska a hannu da kuma a kafa zauna kawai ka sa ruwa ka wanke iya wurin shikenan ba wani malami da ya ce sai ka tashi alola ba kan wannan muke magana ba an fahimci wannan da kyau amma ka bar wurin har ya bushe ko ta yiwu ma har ka riga ka yi sallah sai aka nuna maka ko kai ka ankara ka gani to shin zaka wanke wurin ne ba sai ka sake alola ba ko kuma zaka sake alolar sannan ka zo ka sake wanke wurin a cikin alolar da zaka yi sannan ka sake sallar ko kuma duka an yafe maka an fahimta hadisin kuma yana nuna cewa ya wajaba idan mutum yana alola dole ne ruwa ya taba ko'ina. ina tun da ɗan wani wuri kawai inda ƙadurin dirham ba ɗan abin da bai wuce bai kai girman kwabo ba gwargwadon dirhami shi ne ɗan inda bai samu ruwa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi je ka sake alola idan ka dawo kuma ka sake sallah wannan ya nuna cewa idan mutum yana alola dole ya tabbatar ruwa ya taba ko ina idan a hannunsa ko a kafarsa ko a fuskarsa a kone abu ko dai ya cire ko ya matsa da abun ta yadda ruwa zai iya taba fatarsa duk wanda yake da agogo a hannunsa ya zo a lola aiki ya same shi duk wanda yake da zobe a hannunsa ya zo a lola aiki ya same shi ku saurari wannan da kyau idan kana da zobe a hannunka ka zo a lola, sai ka tabbatar ka motsa ka ka juya zoben ta yanda zai zama ruwa zai taba cikin zoben ya taba fatarka don ruwan in ya wanke zobe bai wanke fatarka ba ka bar lum'a an fahimci wannan da kyau mata da suke sa zobe ko na abu a kafarsu da zai zama ya rufe wata yatsa ko dai ya zama idan dai ya mace ce da ba zai iya motsi ba to sai dai ki cire kawai duk lokacin da ka zo alola ko kuma ki tabbatar kin motsa saboda wanke abun ba wanke kafa bane ba wanke hannu bane an fahimci wannan haka kuma mata da suke sa jan farce wannan fentin da ake sawa wanda yake da kauri wanda in ka iya sanu za iya daga shi kamar leda to irin wannan shi ma mace idan ta sa sai dai ta sa lokacin da take haila tun da lokacin ba sallah ba alola amma duk lokacin da za a yi alola sai ta cire shi in kuma za ta sa ba mu hana ta sawa ba amma sallah azhar sallah la'asar sallah magariba da isha idan an zo alola sai ta ɗaye sai ta sa in ta gama sallah ta sake shafawa ba mu hana ta kwalliyar ta ba amma in dai har akwai shi kuma fenti ne wanda yake za a iya ɗagawa amma lalle ku fahimci wannan lalle irin na kunshi shi wannan ai ba yana daidai da abin da za a manna ba ne da wannan abun yana da kauri ta yadda an sa za a iya ɗagawa lalle kuma ana iya ɗagawa kunshi ba a iya ɗagawa amma idan ledar kunshin kafin su yi wanda suke mammannawa din nan sai ta zo alola har da shi to alola ba ta yi ba sai ta ɗaye ledojin kuna fahimtar wannan haka wanda aka sa masa plasta a hannu ko a ƙafa ko aka ɗaura masa bandeji matuƙar ya warke ba lalura ba ce ta sa ya sa to sai ya cire kuna fahimtar wannan da kyau amma idan abin da aka sa tsumma ce na bandeji ko auduga ce wanda ruwa zai iya taba asalin kafarsa to wannan dole ne ai wannan ba dole sai ya cire ba amma matukar ruwa ba zai isa jikin fatarsa ba to sai ya cire sai dai mai lalura ciwo ko gyambo a wurin wanda wannan ciwo ne lalura ce shi kuma fattakullaha mastafatu an fahimci wannan fikin fa'ida ta gaba ita ce wannan hadisi yana nuna wato cewa almuwalatu da ka ji malamai suna faɗa farilla ne a cikin alola yana cikin farillan alola wannan yana da matukar muhimmanci daga cikin fikihun malamai da za ka gane Allah ya ka musu da alkhairi almuwalatu ne ka fara alola kar ka tsaya sai ka gama baka yi wani jinkiri ba tsakanin wata gaba da wata gaba ta yadda har ya sa gabar da ka wanke a baya ta bushe kafin ka zo ka ci gaba idan ka fara alola a famfo sai aka ɗauke ruwa sai ka jira kafin a kawo ruwa ana kawo ruwa sai ka ga inda ka wanke a baya kafin nan ya bushe to sai ka sake daga farko idan ka fara alola a gwangwani sai gwangwanin ruwan ya tuntsire ya faɗi sai ka ce a ɗebo maka sai aka ɓata lokaci kafin a kawo inda ka wanke a farko har ya bushe sai ka sake komawa daga farko wannan shine ma'anar almuwalatu wannan kuma shine a fiqhu kake ji ake ce walfauru da gaggautawa ba gaggautawa ake nufi ba ana nufin almuwalatu har haɗawa a jere alfauru shine ka fara alola tare kuma ka gama tare kar ka fara ka yi rabi ka jira a yi hira daga baya ka zo ka karasa wannan shine alfauru da malaman fiqh suke faɗa kuma shine almuwalatu da kaji anan ai kun san alfauru yana cikin farillan alwala ko to tabbas saboda wannan hadisi ne ta ina ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum akwai lum'a a kafarsa sai ya ce da shi ya je sake alolar alolar ba ta yi ba sannan zai sake sallar saboda duk sallar da alola ba ta yi ba ita ma sallar ba ta yi ba to ta ina aka samu almuwalatu a cikin wannan hadisin saboda mutumin ya yi alwalar har ya gama har kafar ta bushe ashe bai gama ba to mun ce kuma duk abin da ba a gama ba kuma har wani wuri ya bushe to ya rushe sai an sace farawa haka wannan yar lum'a ta sa bai gama alola ba yanzu kuma da ya zo zai sake zai zo ya wanke wurin wurin ya bushe don haka ita kanta alolan gaba ɗaya ta rushe saboda ba a yi walfauru da gaggautawa ba sai a sake farowa daga farko zuwa ƙarshe kun gane fikihun hadisin don haka wannan alfauru ɗin malaman fikihu suna da maganganu guda uku akwai malaman da suka ce dole ne sai an yi shi shine mazhabar al'imamu ahmad shine mazhabar imamu shafi'i fil qadim shine kuma mazhabar imamu malik fadan amma don suka ce ba wajibi bane kamar mazhaban imamu abu hanifa masabar waɗanda suka ce idan mutum ya bari don uzuri ne ba matsala amma idan dai ba don uzuri ba ne to sai ya sake uzuri kamar wanda na ce an ɗauke ruwa ka gaba daga yinsa ba ne ko ruwa ya tuntsire ka gaba yinsa ba ne ko ya ɗauka ruwan zai ishe shi sai ne zai ga ruwa ya yanke saura kafa ɗaya sai je nemowa kafin ya samu kafa ta bushe ka gaba laifinsa ba ne uzuri ne to wannan sai suka ce ya ci gaba kawai an gane wannan shine asalin tsagwaron masaban malikiya ma shi ya fi shahara an gane ko cewa idan akwai uzuri ne da ya hana ka ka yi alfaunu to an ɗauke maka amma in babu uzuri to ba a ɗauke maka ba to kuma kamar wannan ya fi ƙarfi a cikin duka maganganu ana fahimta idan mutum sakacinsa yasa yana alola bai mai da hankali ba kawai ya alwalansa ga sai wani ya zai nuna masa cewa nan dinkan nan lokacin da ka yi alwala na ga bai samu ruwa ba ko da shi mutumin bai gani ba to in aka riga aka faɗa maka kai sau ki in ka je sai ka sake alwalar gaba daya saboda gangancinka da sakacinka ya sa ka bari kuna fahimta amma kuna alwala tare da wani an kawo ruwa kuna ta yi sai wani ya karar da ruwan kai kafin ka gama sai ce bara na ɗebo maka ko ka aiki yaro ya ɗebo ka gaba yin ka bane to kafin a kawo ruwan har wani wuri ya bushe wannan uzurin wato wannan kai ka jawo aka samu matsalar ba kai ka jawo ba uzuri ne to wannan za ka iya ci gaba wannan shine mashhuri a matsabar malikiya kuma wannan ya fi rinjaye an fahimta sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa kowane musulmi madubi ne ga dan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama an turo shi ne Linas nafsil umma shi yasa da ya ga wannan yana sallah ma fa sai ce da shi kafarka baka gama wankewa ba za ka je ka sake alolarka sannan ka zo ka sake sallah to kai ma ka zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga wani yayi wani abu da bai daidai ba zai bata ibadarsa sai ka gyara masa yana daga cikin matsalolinmu muna zama 'yan baruwan mu akan ibadar 'yan mu kai kai sallaka mai kyau amma wani kaga yi sallah ya yi haka yana haka yana haka amma mutum yana kallon sa sai dai bashi mamaki ce ji wannan yanda yake sallah kai kuma ba za ka iya gyara masa ba ka faɗa masa sawa'un ya karɓa ko bai karɓa ba kai ka sauke nauyi kuma ba ma ka la'allahu zaka wa ya gaya maka kai zai iya karɓa in bai karɓa yanzu ba saboda ya ji wani iri in ya koma ba mamaki fa ba ma aqulu lakum daga baya sai zai tuna kuma ya gane cewa abin da aka gaya masa gaskiya ne an fahimta muna da wata ɗabi'a abin da bai shafe mu ba sai mu saba shi abin da ya shafe mu kuma mu ki saba shi ina yawan bada misali akan inda za ta ga mutum yana wucewa da keke yanzu dai ba zamani ne na yawan keke ba inda inda waɗanda suka yi zamanin keke sosai kusan keke yana da standa mutum yana tafiya da kekensa sai standa yana lilo za ka yi ta ji ana ce standa standa ana cewa ya ɗaga saboda kar ya yi haka ya je faɗi wannan ana tsoron masa kar yayi tuntuɓe dole ne sai ya faɗi ta yi ya gama har ya je inda zai je ba zai faɗin ba amma kana son sa ne yasa kace masa ya gyara ba zan ba ku misali da standa ba tun da yawa daga cikin kuɗin bana bakwai ne ba kuma san ana hawa keke ba amma idan mutum ya ɗauko babur ko aka ɗauki mutum a mota sai ya rufe sai ya bar cunar rigarsa tana ta waje za ga ana ta masa haka ka ko kofar a buɗe za ga wani zai tsaya yana ta masa fitila gyara gyara kofar ka wai don kar ya faɗi dole sai ya faɗi ne ai ba dole ya faɗi ba ina fata an gane ko a ga mutum yana an goyo shi a babur ya sake babbar rigarsa za ta shiga sarƙa ko za ta shiga waya za ga ana ta gyara maka wannan duk mutane suna yi wa mutum ne gyara kayanka me ta ba mai haka addini inda wani zai wuce da wata yarinya yana rike da hannunta suna tafiya dan musulmi ne ka san shi ba wanda zai ce masa wannan abin da kake haramun ne ka bari sawa'un zai bari ko bai bari ba ruwan ka kai dai ka faɗa ko ne yana tafiya da taba yana sha ka ce masa wannan abin da kake haramun ne shan haramun ne bayyana shi a gaban mutane kuma shi ma haramun ne na biyu sawa'un zai yi ko ba zai gyara ba ruwan ka kai dai ka faɗa muna yin wannan ba ba yi yawancin mu yan ba ruwan mu ne ko yar gidan wane ta fito ka ga wannan shiga nata bai dace ba ka ce wance ki ji tsoron Allah ki koma ki canza wannan kayan sai kuma ka ci gaba da kayan da maganar ka za ta yi ko ba za ta yi ba kai dai ka isar muna haka ba ma yi sai dai a gani a ce jiyar gidan wane Allah ya tsine to za a tsine mata kai ba za a tsine maka ba akwai mutane da yawa da suke kuskuren da su ba su ma san kuskure ba ne yanzu wannan mutum ta yi bai ma sani ba amma annabi ya gaya mishi mu ma muna barin mutane da yawa suna yin abin da kuskure ne ba ma gaya musu har abin ya zo ya lalace Allah ya kyauta don haka duk wanda zai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to rinka da'awa in ya ga abu an yi kuskure an saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya magana cewa ne ka gyara abu kaza kar ka rinka jin nauyin faɗa in ka saba da haka zaka ba wani nauyi saboda in ka zo zaka ga darajar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sakonsa zaka isar sai kai kana cikin farin ciki baka ji in ya gara ma ya zage ka in ya gara ma ya ki karba kai dai ka faɗi naka amma ka faɗa cikin hikima ta yadda so kake ya karban ba so kake ka isar masa ko ya karba ko bai karba ba Allah ya samu gani an gama fahimtar wannan hadisi wa ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ila khamsati amdad muttafaqun alai Anas dan Maliku Allah ya kare yarda ga Anas ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda bil mud sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alola da ruwa gwargwadon wato awon muddi ɗaya. wa yaghtasilu bisa kuma yana wanka da ruwa wanda bai wuce awon sa'i ɗaya ba ila khamsati amdad har ya kai zuwa gwargwadon muddi biyar wato sama da sa'i ɗaya kaɗan kenan wannan hadisi al bukhari da imam muslim suka ruwaito wanda ya nuna ba wata matsala dangane da sa. annabi sallallahu alaihi sallama yana alola da almud almud an ciro shi ne daga wato mad bi ma'ana maddul kaffai mutum ya haɗa hannayensa haka ya miƙa su to ma'anarta shine miqdaru mil'i kaffayil insanil mu'tadil mutumin da yake matsakaici wajen tsayi da kiba tsaka-tsaki kamar wa kenan eh kamar ni na yi zama tsakatsaki ni ba tsakatsaki ba ne ni ina da tsayi sosai ko to wanda yake tsakatsaki shi ba mai tsayi sosai ba kuma ba gajere ba sannan ba mai kiba sosai ba kuma ba siriri ba idan ya hada tafukansa haka ya kamfaci ruwa cikin tafin shi ne muddi daya irin wannan ya ishi manzon Allah alola sallallahu alaihi wasallam shine mud ɗaya kamar ka ce kowa ana zuba masa ruwa a gwangwani zai alola in ka zo zuba wa annabi sallama nata kan faci ɗaya kawai ka zuba ya ishe shi zai alola ba sai ka cika gwangwanin ba an fahimta wannan ya kai kofi ɗaya bai kai kofi ɗaya ba sannan idan ya zo wanka kuma yana wanka da abin da yake gwargwadon asa asa shine sa'i ɗaya shine wannan muddi ɗin guda hudu ila khamsati amdad har zuwa ka kara ka ce guda biyar ko wannan kamfata ɗaya kamfata biyu uku hudu shikenan in ka zuba mata ya kai cikin buta sai dai karamar buta ko to ta isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka wani irin wanka ake nufi wankan tsarki alola kuma dama duka alola an sani cewa na tsarki ne ba wai wanka na jin daɗi wanda za a sa sabulu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wanka irin wancan yana kuma yin wankan tsarki wankan tsarki shine wanda ake na ibada to in an zo yin ibada ana so ka takaita ruwa saboda shi kansa takaita ruwan akwai lada a kansa to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya rena abun lada mu ne masu rena abun lada yanzu wani zai dubi wanda ya ce kai in dai ladan ne a nema ta wani wuri anan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya rena abin lada shi yasa lada baya maka yawa wani da to ai nayi kaza nayi kaza duk ba su ishe ni ba sai wannan ma a'a ba a rena abin lada baka san da wanne ne Allah zai maka rahama ba na fata mun fahimta don haka wannan hadisi abin da yake koyarwa shine yadda shari'ar musulunci take muhimmantar da ruwa yadda kuma shari'ar musulunci take ladabtar da mutum akan wato yin amfani da ruwa ba tare da yin almubazzaranci da shi ba wannan maudu'i ne mai muhimmanci da mun yi magana a kansa a baya takaita ruwa wanda shine ka ji malamai sun ce wata ƙalilul ma'i bila haddin da takaita ruwa amma ba a iyakance maka ba wannan yana daga cikin sunnoni na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka zo a lola. to gwanintar ka aka iya alola shine dan kaɗan ɗin ruwa ya ishe ka kuma ka gama alola wanda ya fi kowa iya alola shine wanda ya iya wannan ba wanda ya fi iya ta zuba ruwa ya ta wankewa ba a'a ka wanke ko ina amma kuma ko ina amma kuma da ruwa ɗan kaɗan na fata mun fahimta saboda takaita ruwa musulunci yana ladabtar da kai cikin abubuwan da ɗan adam yake amfani da su na wanda yake sawa a cikin cikinsa don ya rayu akwai abin da ya fi ruwa arha ha to sai a nuna maka abin da ya fi komi arhan ma ka takaita saboda akwai maka za ka iya rayuwa kuma idan ka je abin da sai da kuɗi za a saya za ka iya rayuwa da ɗan kaɗan duk iya abin da Allah ya baka za ka iya rayuwa domin mafi arhama gashi a wurin kowa kuma kai rama ka kwara a jikinka sai ka ce ka yi amfani da kaɗan to sai ya nuna maka idan abin da ya fi shi tsada kuma fa shi ma sai ka takaita iya bukatar ka sauran kuma ka ba wani ai ruwan da aka ce ka yi amfani da shi ba wai don kai zai kare ne to abincin da zaka ci shi kuma in kai zai iya karewa ai to shi kuma ka ci ka ci iya bukatar ka sauran ka ba wani ana fata an fahimta kowane abu a rayuwa ka rika tunawa da akwai waɗansu ma idan ruwa a cikin teku ne ma a musulunci an ce ka takaita kaga ba karewa zai yi ba to ballantana abin da mutane yana iya kasa musu wannan yana daga cikin laduba na musulunci da suke daƙiƙa jiddar wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyar da su ba sai ya ce musu ga dalili ba amma a yanzu ne zaka gane amfani kuna da labarin kasashe da yawa waɗanda yanzu ake tsananin kishin ruwa babu ruwa kwata-kwata wuri ko ina zama fako idan aka haƙa ta rijiya ba za a samu ba ba kuma ruwan famfo kuma ba a yi ruwan sama ba ya mutane za su rayu qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in kuna da labarin shekara biyu da suka wuce wani tsananin rashin ruwa da aka yi a India da Pakistan wanda mutane suka rika mutuwa ba ruwa a ko ina ga tsananin zafi ta yadda idan mutum ya zo kan kwalta ya taka da kafarsa sai ta nitse haka mutane da yawa suka rika mutuwa ga tsananin zafi yadda kana bukatar ka sa ruwa a kanka ko ka sha ko ka fara a kanka to wanda za ka sha ma babu haka mutane suka rika mutuwa shi yasa musulunci ce a takaita shi idan kai a nan akwai a isasshe a wurinka ta yi wani shi ko baya da shi wasu daga cinku sun gagga ɗan video clip na wani ƙauye a wata jiha a nan cikin ajihohin arewacin najeriya wanda mutane suke ɗebo wani ruwa yadda ga ruwan kwatami haka suke rayuwa da shi abinda suke cikin haka za su sha ba na tsammani mutanen nan suna bukatar da wannan ruwan kuma sai sun kawo gari sun sa su dama koko shi kawai ya ishe su ma ya zama maka kokon dama a dame yake da shi suke rayuwa to shi ake koya maka ka yi amfani da ɗan kaɗan idan a wajen ibada da za a yi wa Allah aka ce ka yi kaɗan to harkokin kai kanka kuma ba kaga sai koya maka shi ma ka yi kaɗan min babu aula tunda Allah mai shi ma bai ce ka yi da yawa ba ballantana kai da ba naka ba naku ne za ku yi tarayya a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga hadisan da suka zo daga gare shi a wajen takaita ruwa mafi karancin abin da aka ce ya yi alola da shi shi ne ya yi alola da wato fulusai mud shi kansa muddin ma manzan Allah Sallama kamar yadda hadisin Aisha ya tabbatar an gane ko a'a hadisin abdullahi bin zaid wanda yake cikin musnad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi alola da ruwan da bai kai muddi din ba ɗaya bisa ukun wannan kamar misali idan ya saba alola da iya wannan misali kan fata ɗaya ko sai aka zuba masa kai ma kan fata ɗaya za ta ishe ka sai aka zuwa maka ka ce za mu yi tare da kai sai aka kawo wani aka ƙara kamfata sai a ce to mu hudu mu taru mu yi kuna gane magana sai zama shi gwargwadon wato ɗaya bisa hudun a cire misali za a ci ko haka sai ce wannan ɗin ba a rage a ƙara wasu ne shine sulusa almud ɗaya bisa uku a cikin kashi uku a cire ɗaya kenan ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alola an gan shi ya haka kamar da hadisin Abdullah bin Zaid ya tabbatar ya ce faja'ala ya duluku dira'ai sai kawai annabi sai ya dinga diddirza ya dinga cuccuɗa hannu dan kaɗan zai dan shafa sai ta wawankewa ta ko ta ina ya samu wa da wannan ruwan ya ishe shi so da bukatar ita ce a ga alamar ruwan ya shafi ba a ga ya zuba kuma yana ɗiga a ƙasa ba ba shi ne bukata ba in dai har ka shafa ruwan an gane wannan shikenan ruwan ya taɓa wurin shikenan ba wai sai ruwan ya kwarara ya zuba a ƙasa ba saboda ai ba najasa za ka wanke ba kar ku manta alola na tsarki taharatun min alhadar ya bambanta da kuma a taharatu min alhabar idan wata najasa ta taba hannunka ka zo za ka wanke to ba shafa za ba sai ka zuba har ruwan ya gangara ƙasa da najasar wannan ruwan da ya taba shi din ya zube ban da shi idan za ka wanke a jikin tufafinka ba za ka zuba ruwa kawai ba in ka zuba sai ka matse ruwan ya zuba to wannan idan ana wanke na jasa kenan amma idan ana alola ai ba na jasa kake wankewa ba to wannan shi ba a bukatar sai ruwan ya zuba in dai ka shafa wurin baka bar lum'a ba shi kenan alola ta yi an fahimci wannan haka kuma wanka ma sannan mafi karancin abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi a wajen wanka shine abin da hadisin Aisha ya tabbatar a cikin sahihu Muslim cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wanka da wato wato muddi uku kawai bai kai ma muddi hudun ba ai an zana ce mud kamfata hudu ya yi wanka wani ya ce wanka to kamfata uku ma manzan Allah ya yi da shi sallallahu alaihi sallama kasa da haka kenan Allah ya ƙara salati da salama gare shi al’imam ibn hajar al a cikin fatul bari ya ce wani hadisi da muka ji na anas na takaitawan annabi sallallahu alaihi wasallama kan wato alola da wanka da kuma wanda ya ce yana yi ila sace amdad yana iya kaiwa har muddi biyar ce ba wai yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama baya wuce haka bane a'a yana nufi galibi haka yake amma wani lokaci idan akwai ruwa isasshe yana iya wucewa haka misali idan ka je za ka yi wankan tsarki ne zalla to sai ka yi wannan ibada sai ka takaita ka riga ka yi wankan ka sai ka zo za ka yi alola ai jikinka ko ina dama da tsafta kuma ta yi akwai jika jika ma to ɗan ruwan da za ka yi amfani da shi kaɗan ne za ka ya ishe ka an gane wannan ko ka yi wanka ka yi kwalliya dama haka ake so in ka dawo gida ka yi wanka ka yi kwalliya kafin ka dawo wurin uwar gida to ka dawo kuma yanzu wanka ya sake kama ka kaga wancan wankan tsafta ne wannan kuma wankan tsarki to idan ka koma kaga ba sai ka bata ruwa irin wancan ba ai to sai kai irin wannan na sunna din wannan salatatu abdad din yana iya isa ka ina fata an fahimta don wani zai tuna dai da cewa in ya ga wannan hadisin sai ya dauka bayan mutum ya dawo ne ya wuni ya je ya dawo daga gona ko ya dawo daga kanikanci ko ya dawo daga wane ne biya ɗebo kazantarta a wannan kan ina tsammani a cikin duron ba sai iya abin da illa ma sha Allah ba hana ka kai amfani da abin da zaka tsaftace jikinka ko ina ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya wuce haka misali idan mutum zai hada wankan tsarki da wankansa na tsafta kuna fahimta za ka yi ka wanda za ka fita da safe kuma akwai bukatar ka yi wankan tsarki kaga ka na wanda za ka sa sabulu zai ci ruwa da yawa to irin wannan kaga kana iya haɗawa da niyya ɗaya idan ka kunna shawa sai zama ruwan da zai fara zuba a jikinka kana so ya gama maka wanka ne wankan tsarki sannan kana gama wanke jikinka sauran ci gaba da kai kuma fa shi kuma wanka ne na tsafta to kaga wannan ruwan zai fi yawan ruwan da zaka yi amfani da shi a irin wancan misalin ina fata an fahimta to ibn hajar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuce irin wannan idan bukata ta taso wannan shi yasa malamai suka ce wannan takalilul ma'in da malamai suke magana da annabi sallallahu alaihi wasallama aka rawaito daga gare shi mustahabbi ne ba wai wajibi ba haka wanda ya amfani da ruwa sama da haka bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba kuma zaka ce masa wai ya saba da sunna ba kai dai bai samu ladan takaitawa ba fa'ida ta gaba ita ce malamai na musulunci kaf sun yi ijima'i cewa wato wannan abin da ka ji an faɗan <clears throat> yin wanka da sa'i ɗaya yin alola da muddi ɗaya ba wai shari'a ta yanke maka dole ka yi amfani da shi bane an bar maka ne kai dai ka takaita ruwa amma yaya naka takaitawar yake wannan ya danganta ga irin nau'in jikinka da yanayin da ka samu kanka a ciki da kuma yanayin wadatar ruwanka da kuma ta ina ne magudanar ruwan yanzu wanda zai wanka da shawa a sama kuma wankan tsarki ai ba za ka kwatanta yawan ruwan da zai amfani da shi da wanda zai wanka a buta ba wajen takaitawa duk yanda ya kokari ya takaita sai ya dan wuce iya bukatar ta domin idan ya kunna akwai wanda zai tsiga wanda ba a jikinsa zai zuba ba amma mai buta sai a jikinsa kadai zai zubar da ruwan don haka ba a ce sai ka takura kanka ka sa shawar dole dole in ya fita sai ka saba ma sunna a'a Allah bai dora maka kai ina fata an fahimta sannan yanzu wannan abin da muka faɗan jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsakaici ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba siriri bane kuma ba mai kiba bane to idan aka samu mai kiba sosai sai yanzu zai wanka shi kuma sai kace wata kalilul ma ibila haddi kace masa sunna ita ce sa'i daya sai ga ɗauko sa'i daya ka bashi ka so yi wanka baka so ya wanka ba alwalar ba ka so ya lallaba ne na fata an fahimci wannan sana haka kuma yanayin da mutum yake ciki yanzu wanda ya je yo aiki ya gaji ya je ya ɗebo kura aikinsa na kura ne ya dawo ya yi leburancinsa ko ya je ya yi wani aikinsa wanda yake sa jikinsa yana da bukatar sabulu da ruwa da yawa kuma ya kaga kace masa sunna ita ce yayi wannan kaga kaga baka so a zauna lafiya ba don haka gwargwadon yanayin da mutum yake ciki shi dai ya takaita takaitawa kuma ya dace da hankalinka yaya za a ce ka takaita da yanayinka ina fata an fahimta wannan shi da abin da imamun lawo ya faɗa a cikin sharhu sahih muslim dangane a cikin sharhin wannan hadisi yace kuma Ijima'i ne na malamai ba magana ce ta ishe sa shi kadai ba kowa ya fahimci wannan hadisi hadisi na gaba wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء wannan hadisi daga manya ne daga Umar dan Khattab Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma minkum min ahad babu wani daga cikin ku ku musulmi kowane ne shi ya tawadda wanda zai yi alola fa sai ya isar da alolansa yadda ya dace da inda ya dace ko kuma yusbigul wudu ya cika alolarsa iya cikawa ya isar da ruwa iya isarwa ya wanke iya wankewa ya cuda iya cudawa sun ya kulu bayan ya gama alolarsa sai ya ce ya karanta wannan zikiri ashadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya faɗi wannan illa futihat lahu abwabul jannati samaniya face sai an buɗe masa ƙofofin aljannan nan guda takwas ya dukulu min ayi hasha ya shiga ta duk wanda ya ga dama daga cikinsu wannan ita ce riwayar imamun muslim a riwayar tirmidhi ma haka ne amma shi ya ƙara da in yace wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sai yi wannan addu'a Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a buɗe masa kofofin aljanna ya zabi wanda ya ga dama ya shiga Imam Ahmad da Abu Dawuda su kuma a cikin riwayarsu su sai yace idan mutum ya cika alola ya zo yin wannan addu'ar ya daga kansa sama ya daga idonsa sama kafin ya faɗa an fahimta to wannan hadisi kamar yadda aka ji shi daga Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi babu isasshen lokaci da zamu yi tarjama Umar sai Allah ya kai mu gobe yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya alola cikakkiyar alola amma fa sai mutum ya cika alolar ya alola mai kyau irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi din da muka karanta ba gaggawa ba biribiri ba tsallake wani wuri ba barin lum'a sannan kafin ya tashi kuma sai ya addu'a wannan addu'ar ita ce a an la ilaha illallah mutum yana ƙara shaidawa ga Allah cewa ba wanda ya cancanta abota masa sai shi kuma shi kadai ne ya cancanci wannan baya da abokin tarayya a ciki wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya ce ina shaidawa cewa muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne sannan ya ƙara da allahumma ja'alni minat tawwabin ya Allah ka sanya ni daga cikin bayinka masu yawan tuba waj'alni minal mutatahhirin ka sanya ni cikin bayinka masu yawan son tsarkaka to idan mutum ya haka lallar da zai samu za a buɗe masa ƙofofin aljanna ya zaɓi wanda yake so ya shiga ta cikinta an ji abin da wannan hadisin ya ko fikihun da yake cikin wannan hadisi na farko shine falalar alola a ina tsammani duk abin da muka karanta a baya na falalar alola baka jima kamar wannan ba a ce ka kawai a shi ya nuna alola ba kawai ba ce alolan nan da za ka yi ka yi ta cikakkiya shi yasa wani lokaci ake so ko kana da alola ka sace alola an yi azahar kana zaune a masallaci an yi kiran la'asar za a sake za a yi sallah kana da alola je ka sake yin alola saboda ka samu ladan wannan hadisin an fahimta ko kana da alolaka da ka fito gida sai aka zo za a yi sallah to saki alola duk ba asara ba ce an fahimci wannan to sai ya ce duk lokacin da mutum ya cika alolarsa mai kyau ka nutsu don Allah na sha faɗa ina yawan ganin mutane idan suna alola sai dai ka tsaya kana jiran su kana gadin su kana ce baka taba nan ba mutum kamar kamar kamar yau ya fara alola mutum ya fara alola ba tun bai ma san ran da ya fara ba galibin mun ka tambayi mutum yaushe ko ya alola shi ma ya manta har kawai ya ga ya tashi yana yi don haka duk wannan shekaru da ka dauka kana amma har yau baka iya alola ba kai alwala idon ka baka tsaya kana kana kana tsokale ko ina ba hannunka ka zo nan baka kulawa da cewa ka wanke kafafunka ka zo tsakanin yatsunka baka baka baka tsetewa bayan dunduniyanka a rika samun kana barin wani ko karkashin tafinka duk irin wannan ya kamata mutum ya zama yana mai da hankali to sai ka cika alola mai kyau sannan sai kai wannan addu'a an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kofofin aljanna takwas za a buɗe ma gaba daya ta ce ku wanda kake so sannan fa sannan hadisin yana nuna mana cewa yana da kyau a rika cika alola musamman ma da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isbahul wudu'i alal makari fil makari wato cika alola ko a lokacin da ba a so ka tsaya ka cika alola ko da ruwan sanyi ne kuma ana sanyi ko da ruwan zafi ne kuma ana zafi ka yi ƙoƙari dai ka cika saboda dole wannan abin da aka faɗan sai ya cika fa'ida ta gaba ita ce wannan addu'ar da aka faɗa tana da muhimmanci kwarai da gaske mustahabbi ne duk wanda ya alola ya yi ta duka gaba ɗaya a jere tun daga ashadu har zuwa ƙarshe sannan kuma wannan ya nuna cewa ashe aljanna tana nan tuna ce fuce hatilahu za a buɗe masa tun a yanzu za a buɗe maka sai zama ga wurinka sannan ka je lahira kuma a bakaka wani nuna aljanna ashe tana nan yanzu ba sai an je lahira ne a gina aljanna ba kamar yadda waɗansu mu'tazila suke faɗa sannan fa'ida ta gaba ita ce hadisin ya nuna cewa wato ƙofofin aljanna har guda takwas ita jahannama laha sab'atu abwab tana da ƙofofi bakwai li kulli babin minhum juz'un maqsum ita kuma aljanna fa ƙofofinta takwas akwai ƙarin guda a kai sannan kuma in an ce kofa fa ba wai za a shiga a haɗu mahaɗa ba ne duka kowa ya shigo sai a haɗu nan kofar nan in ka shiga to na 'yan nan ne kaɗai <laughs> an fahimta ko yau ka ɗauka aljanna wani gida ne sai wannan yana da kofa sai ka shiga sai a zo a haɗu ba bane in ka shiga ta to tanan nan ne kadai zaka shiga kuma ba wanda ya isa shiga ta nan sai in kai sai kuma irin waɗanda Allah ya ba su dama su shiga su ciki naula hadisin yana nuna muhimmancin tsarkin ciki bayan tsarkin waje alola ai tsarkin waje ne shine wanke waɗannan gaɓoɓin da ake gani a fili amma wannan addu'ar kuma tsarkin ciki ne shine ya zama zuciyarka ba shirka zuciyarka ba bid'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga kore shirka ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kuma kore bid'a ne to a cikin zuciyarka kana da tsarkin zuci bayan kuma kayi tsarki na gaba sai zama ka cika duka biyu kafin ka je ka fuskanci ubangiji ka yi ibada sannan fa'ida ta gaba ita ce da aka ce zai shiga ta kofa kowace wanda ya ga dama daga cikin takwas wannan fa abin da ake nufi shine shi mai alola za a ba shi dama ya zaɓi ɗaya ba wai zai shiga sai ya fito ta nan sai ya sake shiga nan sai ya shiga a'a asali ita aljanna kowane mutum yana da ƙofarsa akwai babul jihad annabi sallallahu alaihi ya faɗa akwai babul rayyan na ƴan masu azumi akwai babul salah masu yawan sallah kowa gurgurdun yawan inda ka fi iya kudinka iya shagalinka kenan aljanna iya aikinka iya shagalinka to amma akwai wata falalar da za ta iya sa kai sai a maka ƙarin girma ko da baka zama yan rayyan ba ko da baka zama yan asala ba ko da baka zama yan aljihad ba sai a bude duka sai a ce zaɓi wanda kake so ka